Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba, ta da fatar kun wayi gari lafiya a yau litinin ta farko. wadda ta yi daidai da biyu ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. Amurka da Birtaniya sun ɗora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun Oman har mutane biyu suka mutu akan Iran. A jihar Taraba da ke Najeriya, ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah ta nemi afuwa daga sarkin Mure Abbas Tafida biyo bayan wasu kalamai da sarkin yayi a kwanakin baya. Wata 'yar gudun tsere mara nisa 'yar kasar Belarus ta ki yarda ta koma gida a jiya Lahadi bayan da jami'an tawagar 'yan wasanta suka so ta bar Tokyo ba da son ranta ba a cewar ta. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa muna tafe da ƙarin bayani a kan nasarar kubutar da wasu ɗaliban makarantar birnin Yaguri. Muna so mu ce da muku cewar game da wa'annan 'yan makaranta ɗalibai da aka sace a Yawuri, izinin Allah. Ita kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasar da su daina kalaman ɓatanci ga ƙasar a idan duniya. Dan me yasa namu jama'ar idan sun fita sai abin da ya ɓaci a ƙasar mu za su ce suna gaya wa wayansu mutane wayan abubuwa ba su dace ba. To duk muna tafe da waɗannan da ma shirin mu na ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. amurka da birtaniya sun dora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun oman har mutane biyu suka mutu a kan iran muna da kwarin gwiwa iran ce ta kai harin a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sanarwa yayin da ya zargi tehran da ci gaba da kai jiragen yakin marasa matuki a faɗin yankin. Babban jami'in na Amurka ya ce babu wani dalili na kai wannan hari a kan Mercer Street a arewacin tekun Arabia. Wani jirgin ruwa na kamfanin Zodiac Maritime da ke London mallaka wani attajiri dan Isra'ila mai suna Eyal Offer. Blinken ya ce harin na barazana ga 'yancin bi ta kan hanyar ruwan mai mahimmanci da dakon kayayyaki da harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma rayukan mutanen da ke cikin jiragen. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah ta kai wa sarkin Mura Abbas Tafida ziyara don neman afuwa da kuma yi masa alkawarin yin gyaran hali da sauran dukan abin da ya kamata. Biyo bayan wasu kalamai da sarkin ya yi a kwanakin baya. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba. Kwanakin baya ne dai sarkin muri Alhaji Abbas Tafida ya yi kalamai a fasace kan Fulani makiyaya waɗanda ake zargi da cewar su suke gudanar da ayyuka na ta'addanci a jihar Taraban. Waɗannan kalaman kuwa ya janyo cece kuce. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar Miyatti Allah reshen jihar Taraba nan take suka kira taron gaggawa domin a zakulo mafita. Bayan sun kammala wannan taron ne suka sa lokaci domin ziyartar fada mai martaba sarkin muri. Alhaji Sahabi Mahmud shine shugaban ƙungiyar Miyatti Allah reshen jihar Taraban ya ko tashi Yayi ya yi jawabi kamar haka. Godiya ga mai martaba sarkin muri da ya farkar da mu Fulani makiyaya akan aiki na alheri da bin Allah da dokokin kasa. Muna kara yin tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala muna tuba ga mai martaba sarkin muri da kara roƙon Allah ya shirya mu duka. Muna tabbatar wa mai martaba sarkin muri cewa mun yi niyyar haɗa kanmu na gyaran duk masu niyan gyara a cikinmu waɗanda ba za su gyaru ba kuma ba za mu ɓoye su ba. Shi ma a nashi ɓangaren Alhaji Ardo Kiri Umar shugaban makiyaya Bakolo na jihar Taraban ya koyi yi nashi jawabin kamar haka. In sha Allah rabi ina baka tabbacin a cikin lokacin da ka ji an diban nan wata biyar. Fulanin Taraba ta sun zama abin koyi a duk duniya. Abin da muka gadan na shi muke son za mu koma. Duk wani bata gari da yake cikin mu. Tun da muka zo muka amsa kira in sha Allah rabi sai mu hito da shi. Mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafida ya amshi wannan tubar. Na ji jawabin cewa kun haɗu kun yi taro tsakaninku kun yadda ku tuba wa Allah kun yadda ku tuba wa sarki. Sarki ya karbi tubanku zan kuma roki Allah ya mana gafara. A taron ku kun yi shafara da fasalin da za ku fi da munafukai idan fa kuka faɗi gaskiya Allah ya sani idan kuka yi munafunci ma Allah ya amma abin da nake son ku sani wanda yake sama abin da zai hanga ku ba za ku gani ba abin da nake muku gudu shine fushin Allah idan dai mai sauraro bai mance ba kalaman da sarkin muri Alhaji Abbas Tafidan yayi ya janyo cece ce wanda ake sa ran samun mafita Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya Wata 'yar gudun tsere mara nisa 'yar kasar Belarus ta ki yarda ta shiga jirgi don barin Tokyo a jiya Lahadi bayan da ta ce tawagar 'yan wasanta sun kai ta tashar jiragen saman ne ba da son ranta ba bayan ta yi korafi a kan jami'an tawagar kasarta a wurin wasannin Olympics. Har zuwa Asabar yau Litinin, Christina Simonoskaya 'yar shekara 24 da haihuwa na tashar jiragen sama ta Haneda a Tokyo. kwamitin wasannin olympics na kasa da kasa da ake kira ioc a takaici ya ce ya yi magana da christina kuma jami'an kwamitin wasannin tokyo 2020 sun raka ta zuwa tashar jiragen a wani saƙon twitter kwamitin ya kuma ce zai ci gaba da tattaunawa da christina da kuma hukumomi don gano mataki na gaba da za su ɗauka nan da kwanaki masu zuwa. je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton na farko. Kimanin makonni shida kenan da 'yan bindiga suka afka cikin kwalejin sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da malamai. Amma har ya zuwa yanzu, babu wata masaniya akan halin da ɗaliban suke ciki. amma dai a jiya an samu kubutar da wasu ɗalibai biyu daga cikin waɗanda aka ɗauke baki ɗaya inda yanzu haka suke samun kulawa ta musamman bayan isar su jihar kebbi daga birnin kebbi abokin aikinmu muhammad nasir ya yi muna da ƙarin bayani. 17 ga watan Yuni na wannan shekara ne mahara suka sace ɗaliban daga makarantarsu kuma tun wannan lokaci suna hannun barayin yan bayan biyar da aka ceto da farko da kuma wasu biyu da suka kubuta sai ga shi ranar asabar da ta gabata an ceto wasu biyu a jihar Zamfara. wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihar zamfara sani sha'ibu malumfashi ya jiyo kwamishinan 'yan sanda na jihar hussein rabiu yana bayani a kan ceto yaran muna so mu shaida muku cewar game da wa'annan 'yan makaranta ɗalibai da aka sace a yawi to da izinin allah jami'an tsaro da suke dan sadau in more local government sun samu nasarar ceto yara biyu daga cikin wa'annan da aka sace a yau kuma na farko ita ce Maryam Abdulkarim shekara goma sha biyar yar asalin ushi shi ne a jihar Neja sai kuma Buhari Faruk shi kuma wanda yake da zama a Gwara a jihar Kebbi kenan shi kuma shekararsa goma sha bakwai. Jiya muka kai su asibiti aka duba lafiyarsu bayan baro jihar zamfara da yaran na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi ko sun samu isowarsu a jihar sai dai kakakin rundunar dsp na fi abubakar bai ɗauki kiraye kirayen da ne masa ba ko kuma mai da amsa a saƙon da na tura masa na kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran malam buhari ya diwara wanda tuni yana garin na birnin kebbi kuma ya yi ido biyu da yaronsa farin ciki amma <laughs> ina watan sauran yanzu ma yaro guda ake kai gare ni cikin lalurar nan ba. nawa ne kenan? Biyu. Biyu. To yanzu kamar shi wannan da ya fito ya samu shigo a hannun ku koko har yanzu dai. Ana na ana kula da lafiyan shi. To kamar ka samu ji wani abu ga yaron bayan ya iso ko kuma dai baka samu zanta da shi ba? To gaskiya an dogon da shi ba na ya tambaye shi ya aka yi suka ya aka yi sai aka ce to bari a bashi shi a je gida kula da Fatima Ngogo ce ga ɗalibar ɗayar da aka ceto. Kuma alhamdulillahi muna farin ciki da godiya zuwa ga Ubangiji da ya tsare mana ita kuma ya ƙara sadan mana da ita kuma cikin koshin lafiya da kuma aminci. Yanzu haka dai waɗanda suka sace ɗaliban na cigaba da rike yaren da adadin su ba zai kasa tamanin ba. Waɗannan yaran biyu da aka ceto suna nan birnin Kebbi ana kula da lafiyar su kuma yau ne ake sa ran gwamnati ta yi magana akan su ko kuma ta hannun tasu ga iyayensu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Jama'a a kudancin Afghanistan a jiya Lahadi sun tabbatar da cewa Wani harin roka da 'yan Taliban suka kai da dare ya lalata titin jiragen sama a tashar jiragen Kandahar abin da ya sa a kan dole aka dakatar da tashin jiragen sama. Harin ya faru ne a daidai lokacin da aka gwabza wani kazamin fada tsakanin dakarun tsaron Afghanistan da 'yan Taliban a Kandahar da kuma Lashkagar babban birnin lardin Helman da ke kusa. Hukumomin Afghanistan sun ce rokoki da yawa sun dara kan tashar jiragen. kuma an dakatar da tashin dukan jirage a birnin na biyu mafi girma a kasar sai an gyara titin jiragen mai magana da yawon kungiyar taliban zabihullah mujahid ya wa muryar amurka cewa sun auna tashar jiragen saman kandahar sun kuma lalata titin jiragen tare da wasu gine-gine a wurin sojojin amurka sun tabbatar da cewa sun kai wani hari ta sama akan mayakan al-shabab karo na uku kenan kasa da makonni biyu An kai harin na jiya Lahadi ne don goyon bayan dakarun gwamnatin Somalia a garin Kekat da ke tsakiyar jihar Galmudug a cewar sojojin Amurka. A baya gwamnatin Somalia ta ba da rahoton cewa an kai farmakin ne a wani wuri inda dakarun da suka samu horon gwamnatin tarayyar ƙasar da Amurka ke fafatawa da mayakan. Ba a dai samu wani bayani ba akan ko mayakan sun jakata ko wani daga cikinsu ya rasa ransa. A wata sanarwa, ma'aikatar yada labaran Somalia ta faɗi cewa wannan wani babban koma baya ne ga hanyoyin da 'yan Alshabab ke amfani da su wajen ƙaddamar da yaƙi akan jama'ar Somalia. kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Be bar mu je ga rahotonmu na gaba. Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta Asorok ta ce son zuciya da rashin kishin ƙasa ke sa wasu 'yan ƙasar zaɓar su yi kalaman ɓatanci a kan ƙasar a lokacin da suke ƙasashen ƙetare wanda hakan ke taɓa kimar Najeriya da barazana ga demokuraɗiyya. Fadar ta kara da cewar masu kalaman kan yi bayanai da ƙarin gishiri a lokuta da dama don samun jawo hankalin kasashen duniya da su rinka kallon Najeriya a matsayin ƙasa da ba ta mutunta bambancin addini ko kuma ƙabilanci. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El hekaya ya yi komuna da ƙarin bayani. Aso Rock na magana ne kan ɗabi'ar wasu 'yan Najeriya irin su Reino Omokri wato tsohon mai taimakawa tsohon shugaba jonathan da kan shirya zanga-zanga a ketare don cin zarafin shugaba buhari da kuma kwanan nan jawabin shugaban ɗarikar katolika na sokoto bishop matthew hassan kuka da ke nuna gwamnatin ba ta taɓuka komai kan tsaro yayin da 'yan ta'adda musulmi ke kashe mabiya addinin kirista gwamnatin dai tun farko ta zayyana kalaman bishop kuka ta yanar gizo ga majalisar dokokin amurka da cewa soki burutsu ne ta ce kowane ɗan ƙasa na da hakkin kare kasarsa. don ba wata ƙasa da za ta gyara wata kasa illoli sai dai yin akwai wani muradi da ake son cimmawa. Garba Shehu shine mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru. A ce sun ji kunya, sun ji kunya saboda su kasashen da suke zuwa, su al'ummomi da suke wannan kasashen ba haka suke wa nasu kasashen ba. Duk wanda ya fita ya bar kasarsa nema yake ya nuna cewa ita tafi kowace, ita zai fifita ya mata kyakkyawan wakilci. Dan me yasa namu jama'ar idan sun fita sai abin da ya ɓaci a ƙasar mu za su je suna gaya wa wayansu mutane wayan abubuwa ba su dace ba ko kankani. Kuka dai a jawabin nasa ya ce kiristoci ke da ilimi da kuma wasu musulmi na wasu kabilun. Don haka akwai bukatar Amurka da taimaka ta kokarin majami'a na bunƙasa ilimi. Don akwai zawarawa da almajirai na gararan ba kusan su miliyan goma sha biyar zuwa goma sha shida waɗanda jahilci ke damun su. Inda kashi tamanin zuwa casa'in musulmi ne. A can baya dai kafin wannan sabuwar matsaya Bishop Kuka baya alakanta ta'addanci ga wani addini ga ma matsayinsa a can baya din. Barawo barawo ne, dan fashi dan fashi ne, ba wanda zai ce ya ji fashi koko ya kashe wani don maganan addini. In ka kashe mutum akwai hukunci da ya kamata a yanka maka. Amma abin da ya fi dagular da magana in wannan ya yi laifi abin da bai kamata ba za a ce shi musulmi ne shi da kai tabbataccen musulmi ne ko kirista ba za ka aikata wannan abun ba. Masu shari'a da police da security agencies da sauransu kowa ya yi abu a manna mashi shi nashi laifi a yanka mashi hukunci ba mu yi wannan ba za mu yi ta cewa ana kiran barayi kirista ana kira barayi musulmi barawo barawo ne kuma ba wanda zai iya ce ya ji ya sata don addini kuka ya ce a karo na farko an samu duk masu rike da ma'aikatar tsaro karkashin shugabancin buhari musulmi zalla hakanan majalisar dokokin tarayya da ke da shugaban majalisar dattawa musulmi kakakin majalisar wakilai ma kazalika duk da haka kuka ya ce ba wai musulmi na samun wata garaɓasa ba ne su ma tamkar wahalallu ne da ake gasawa aya a hannu masu yaƙi da shigen dariya nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya ta ubangiji allah ya kawo mana mafita baki ɗaya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum ke bin kadin waɗanda ake zargin sun yi rashin adalci da cin hanci da rashawa da cinye dukiyar marayu da dai sauransu a yau za mu duba batun kashe wani matashi mai suna hamza baba gombe da 'yan sanda suka yi ku mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. A wannan shiri za mu duba gwagwarmayar wani bawan Allah mai suna Baba Garba Darazo da ke zaune a Gombe wanda ya ce a shekarar bakwai. wani ɗan banga mai suna Abdullahi Kwamanda da 'yan sandan SAS sun yi wa ɗansa mai suna Hamza Baba dukan da ya zama sanadiyar ajalinsa. Bayan gwagwarmayar neman haƙƙin kashe Hamza da mahaifansa suka yi ba tare da samun nasara ba. Sai Allah ya ba su dama gwamnatin Najeriya ta rushe rundunar SAS don yadda ake zarginta da take haƙƙin ɗan adam kuma shugaba muhammadu buhari ya buƙaci jihohi su kafa kwamitocin binciken laifukan da 'yan sandan sa suka yi baba garba da iyalansa sun bayyana gaban kwamitin amma aka samu cikas don kwamitocin na sauraron korafi daga ranar 29 ga watan mayun 2019 duk da wannan kalubale baba garba ya buƙaci hukumi da masu ruwa da tsaki da suka yi masa ɗauki lamarin da kwamishinan shari'a na jihar gombe ke cewa gwamnati na shirye don bin kadin marigayi hamza baba ga abin da mahaifin marigayi hamza baba ya faɗa wannan fili to assalamu alaikum sunana baba garba darazo ina anguwan idi kusa da makarantar vocational training center kusa da alhaji adamu umaru dan jarida alal hakika ina zaune wata rana sai ga ma'aikata sun zo sun zo kawai sun biyo yaro na a guje mai suna hamza baba cikin shekara ta a 2017 ina tunawa 2017 ina tunawa ranar bakwai ga watan bakwai 2017 saboda haka kawai suka kama dukan yaro na ana taka shi a ruwan ciki yana cewa baba za su kashe ni ina cewa to baba garba tare da Eh, yi mana bayani kacin ma'aikata ne waɗanne irin ma'aikata ne da farko gaskiya 'yan banga ne suka fara turowa wanda hada bindiga wanda duk anguwan nan an taru a kan wannan dan a magance saboda haka shi wannan dan banga sunansa abdullahi komanda ake kiransa saboda haka shi yake zuwa da sunan ainihin su waɗannan 'yan sanda ya zo da makaminsa saboda haka jama'a anguwa ba irin roƙon da ba a masa ba ya kyale yaran nan ya ƙi ya tattaka ruwan cikinsa yaro yana ce za ko wandonsa ma a hannunsa ya je ba dama ya ɗaura wando ya ce baba za a kashe na ceto to ya zan yi hanza idan an kashe kama a nan anguwar al'amarin ya faru a nan anguwan ga gindin bishiyan da ya faru ma nan ga gindin nif din nan shi nan kusa da gida ya yayi kusa ya iso gida suka cin masa saboda haka baba za a kashe na ceto to hanza ya zan yi hukuma ne ba da na iya sai ya gayyato nan da nan ya waya yan sanda dama bakin su daya suka zo suka tafi da shi da suka tafi da shi a kai shi asibiti a kai shi asibiti cikin sana ciwo suka ce ba za a kai shi ba. A wagarwa bari mu kara fahimtar wani abu. Shin su 'yan banga ne suka biyo shi suka rika dukansa ko kuma akwai wasu jami'a ciki bayan su? A bayan 'yan banga ne suka fara zuwa suka gayyato jami'ai da sanduna da bindiga suka zo suka ja yaro suka jefa shi a mota. Saboda haka suka tafi da shi ba yadda ban yi ba suka ce dama an riga an yi lis na waɗanda za a kashe in an je an samu baya cikin waɗanda za a kashe to alal haƙiƙa za su bar shi amma in sun samu yana ciki fa to sai dai ne haƙuri kawai. bari mu sake fahimta shin shi hamza baba dinnan menene a lokacin suke faɗa sun faɗi laifin da ya aikata ne yasa suka biyo shi ko kuma kawai kai dai gani kai suna dukan sai ce ka taimake shi alal hakika ne yasta tana kanwarsa tana wurin tana ihu tana kuka tana za a kashe hanza za a kashe hanza kafin nan jama'a ma duka suka taru gani ne kawai yana kuka ba a ce ga ainihin laifin da hanza ya yi ba har yau har a kotu ba a ce ga laifin da hanza ya yi ba suka kai da ya kwana garin allah ya waye suka ga zai mutu suka kai shi asibiti ya je ya cika asibiti a gaban wansa musa shikenan da ya cika shikenan suka wannan shi wannan sunansa umaru shi musa yana nan yana gidansa baya wannan gida yanzu ya yi aure saboda haka suka wansa musa ya ce ya yi salati ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama hanza ya cika daga nan mu ma a gida a waya kenan muka sa ihu sannan ba a bar mu mun je ba wurin gawansa ba aka tafi da gawansa yana hannun yan sanda ran da za a je jana'izansa wallahi yan sanda ne suka zo da bindigogi akan in mun yi wani abu mu ma a harbe mu. shi ma ɗaya daga cikin yayan marigaya hamza mai suna umar baba wanda ya shaida faruwar lamarin ya bayyana mana abin da ya gani to assalamu alaikum suna na umar baba kuma ni yayan marigayi hamza baba ne kamar yadda abin ya faru a ranar bakwai ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a inda dan banga ya zo ya ringa dukan kaninmu ba tare da wani dalili ba daga baya kira 'yan sandan sa suka tafi da shi zuwa washe gari kuma a kawo shi asibiti ya rasu asibiti daga nan sai ni ina ɗaya daga cikin wanda muka kama wannan dan banga muka mika shi a wajen 'yan sanda wanda yake ofishin 'yan sanda na babbar kasuwa na gombe daga nan aka ɗauke mu zuwa ofishin 'yan sanda da yake tsohuwar kasuwa shine gombe division daga nan kuma shi ke ne suka juya al'amari suka ce me yasa muka taba musu dan banga daga nan suka tafi da mu ofishin sas a nan muka yi kwana biyu akwai kuma yan uwana mutum biyu da su ma suka zo ofishin yan sanda aka sake haɗawa da su mu biyar aka kulle mu daga nan ba mu ji komai ba sai aka kai mu kotu aka ce mun da kiɗan banga har ya suma muka ce to mun amsa muka ce a ba muka ce mu ba mu ke shi ba daga nan aka tura mu kotu muka yi wajen daga kotu aka kai mu har prison muka yi kwana biyu daga baya aka yi belin mu daga ƙarshe muka yi ta zuwa kotu a ƙarshe dai a kotu muka kada su domin alkali sun gagara kawo hujja akan cewa mun da shi wannan dan banga da ya karshe alkali ya kori wannan shari'a. Amma Umar kun da ke ne koya kuka yi da shi? Mu kawai rike shi muka yi muka tura aka kira 'yan sanda suka zo suka tafi da shi options. kuma inda muka je da shi kamar da suke faɗa lafiyansa kalau da kafansa da komai aka ji yana taɗi da komai suka je har ofishin sas daga nan ne dai suka juya al'amari bayan mun yi wannan nasara a kotu mun yi kokari mu kara shigar da ƙara to kuma ba mu samu dama ga wasu sakamakon yanayin kuɗin ɗaukar lauya da sauransu da muka ji shugaban ƙasa ya kafa kwamiti a kan rikicin sas da aka yi sai muka kai kokenmu daga nan kuma bayan an fara sauraron ƙara na zuwa wani lokaci sai aka ce ai iya daga zamanin inuwa za a saurari wannan ƙara to dole mu ƙararmu mu da muna ga kamar za mu samu wani abu na nasara sai kawai aka ce ai ba za a ci gaba da sauraron karan mu ba to wannan gaskiya daga cikin irin abun da na sani a ciki kuma abu ne wanda muka faru da shi na iftila'i kan iftila'i abu na farko ya faru muna ganin cewa muka miƙa hukuma abun za ta yi ɗauka mana mataki a kai ashe zuwa da muka yi ma mu kai mu laifi ma ga hukuma sai ya zama shi ma laifi ne ya kuka ji da aka soke rundunar sas e gaskiya a wani lokacin mun ji daɗi sosai amma kuma daga baya da muka je wannan zama sai muka ga kawai zaman da aka yin kawai wani abu ne kamar drama sai muka ga sokewan kawai ba ta wani amfani ba tun da har yau ba mu ga wanda aka ce gashi wannan dan sas ne an hukunta shi a matsayin cewa ya laifi a baya ba kawai abu da ya kare a labari kawai kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Haka kuma za ku ji cewa kwamishinan shari'a na jihar Goma barista Zubairu Muhammad Umar ya ce gwamnati na shirye don bin kadin marigayi Hamza Baba. Yanzu a madadin nasara da Melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku. nisar fili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa kuma kasance lafiya. haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Amurka da Birtaniya sun ɗora alhakin harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani jirgin ruwan dakon mai a makon da ya gabata a yankin tekun Oman har mutane biyu suka mutu a kan Iran. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah ta nemi afuwa daga sarkin Muri Abbas Tafida biyo bayan wasu kalamai da sarkin ya yi a kwanan baya. Wata 'yar gudun tsere mara nisa ya kasar Belarus ta ki yarda ta shiga jirgi don barin Tokyo a jiya Lahadi bayan da ta ce tawagar 'yan wasanta sun kai ta tashar jiragen saman ne ba da son ranta ba bayan ta yi korafi kan jami'an tawagar kasarta a wurin wasannin Olympics. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku, bar mu miƙa ta'aziyya ga iyalan sarki Amadu Baba Akumasi na rasuwar Hajiya Rabi'atu Jibrin. da aka fi sani da modan larai ba wanda Allah ya warasuwa a tsakar dare za kuma yi jana'izar ta da misalin karfe goma na safe a sabon zango kumasi. Allah ya gafarta mata ya albarkaci abin da ta bari baya. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.